sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Juma'a ta farko, biyar ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin, Inda agogo ma'anan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin muke gabatar muku da shirin. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara da kanin labarai. Fafutukan neman adalci ga George Floyd bakar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a fadin Amurka da yammacin jiya Alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar. Yan majalisar dokokin Amurka bai daya, sun yi Allah wadai a fili akan amfani da ƙarfi da 'yan sanda suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar Floyd. da alamar manyan tallafin da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba inda manyan kamfanin jiragen saman ke shirin rage ma'aikata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan matsalar fyaɗe da ƙananan yara da mata marasa galihu wanda majalisar ƙasa ke shirin kawo gyara haka zalika muna tafa da rahoto akan mummunan halin rashin tsaro da ke addabar talakawa a Najeriya. Bayan duk waɗannan muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar muna. Amma dukka mun mu ji waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Baba gare ka. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. fafutukan neman adalci ga george floyd bakar fatan amurka da 'yan sanda suka kashe shi a minneapolis ta ci gaba a fadin amurka da yammacin jiya alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba an gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya alhamis ciki hadda birnin new york inda masu zanga-zangar kisar floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma an yi bukin tunawa da george floyd da safiyar jiya alhamis a matsayinsa na jajircaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi inda dan rajin kare hakkin bal'adama na reverend al shaftin ya ja hankalin amurkawa game da kisan da farin fata dan sandan nan ya yi wa floyd lokacin da ya ɗora ƙorin hankalinsa akan wuyan Floyd yana cewa baya iya huci. Reverend Ashafton ya ce abin da ya faru a kan Floyd ya saba faruwa a cikin kasar a fannonin ilimi da kiwon lafiya da fannoni da dama na rayuwar Amurkawa. Lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye da sunan George mu ce a ɗauke kwauri a kan mu. Ana tuhuman ɗan sandan nan da ya danne wuyan Floyd da kwaurinsa da laifin kisa a matsayi na biyu. Kana sauran 'yan sanda uku da suke tare da shi kuma za su fuskanci tuhumar haɗin baki da kuma kisa. a hali da ake ciki kuma yayin da ake bukin tunawa da george floyd a minneapolis 'yan majalisar dokokin amurka bai daya sun yi allah wadai a fili akan karfi da 'yan sandan suka yi amfani da shi wanda ya sanadiyar mutuwar floyd a washington 'yan majalisar dattawa na democrats sun yi kawancin minti takwas da dakiku shida, domin nuna adadin lokaci da floyd ya yi yana jin radadi karkashin kwauri dan sandan nan derek chauvin dan majalisa jihar New Jersey Cory Buka ya faɗa yayin tunawa da magayin ba mun haɗu ne domin tunawa da mummunan mutuwar Floyd kaɗai ba amma kuma za mu karrama rayuwarsa ne wani kusa a jam'iyyar Republican kuma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell shi ma ya yi Allah wade da wannan mutuwar da Floyd ya yi ta mummunar hanya bangarorin biyu na democrat da republican suna ci gaba da matsin lamba akan ɗaukar matakan maido da kwanciyar hankali a ƙasar. ma'aikatar 'yan sandan australia za ta kafa shingaye a yau juma'a domin hana masu ziyara da za su je shahararrun filayen wasan dusan kankara a kasar australia saboda tsoron covid-19 mazauna unguwannin da ke kusa da gandun taro na ƙasa na kuzi osco mai tazaran kimanin kilomita 500 daga birnin sydney ta kudu sun faɗa cewar ba za su iya cunkoson jama'a masu yawon bude ido ba saboda batun coronavirus galibi idan aka samu ƙarshen mako mai tsawo a lokacin shigowar kakar hunturu ana samun dubban masu zuwa hutu suna kai ziyara a gandun taron ƙasar nakoz osco mai yawan tsaunuka ana ci gaba da rufe wuraren wasanni guda uku da suka hada da Parisha da Charlotte Pass da kuma Tradebo a cikin wannan dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewa annobar COVID-19. Hukumomin da ke kula da gandun za su shafa ma idan aka samu corona coronavirus da kuma hana masu ziyara isa wurin. an jinkirta lokacin fara wasan dusan kankara a hukumance a jihar new south wales har zuwa ranar 22 ga watan yuni australia tana da mutum 7,240 da aka tabbatar suna dauke da covid-19 galibi waɗanda suka kamu sun warke amma kuma akwai wasu 120 da suka mutu sanadiyar cutar yanzu bar mu fara da rahoton mu na farko Ana iya tunawa tun a farkon zafafar wannan annobar ta COVID-19. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da mahukunta su mai da hankali akan yadda suke kafa dokokin zama a cikin gidaje, wanda hakan ya killace mutane waje ɗaya, da jawo hankalin irin illoli da hakan kan iya haifarwa, musamman ga ƙananan yara da mata marasa galihu, kai har ma da ƙananan yara maza, don guje wa yi musu fyaɗe daga wasu manya. A yau dai wannan matsala ta kai mataki na la haula wala quwwata. Muryar Amurka ta yi bincike na musamman akan matsalar a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta haɗa mana. Jesus na rai da kuma kashe-kashen yara bayan an bata su ya zama wani bala'i ne dama ana yi yanzu kuma da covid-19 dinna abin ta karu hankalin kowa ya tashi ina ne muna kokari muna waye da kan jama'a a tabbata duk wanda aka kama zai fesin hukuma mata a kula a sa ido a kan ya'ya mu mata kuma muna kira da babban murya a samu mobile court idan an samu irin wannan case nan da nan an kadda shi ministan ayyukan da suka shafi mata kenan Paulin Talon da bayani kan matakin da ya kamata a ɗauka na yaƙi da matsalar fyaɗe a najeriya duk da kiraye-kirayen da masu fafutukar kare yara ke yi saboda matsalolin fyaɗe na baya-bayan nan lamarin daina karuwa inda ake zargin wani ɗan shekara 25 da yi wa wata dattijuwa mai shekara 70 fyaɗe a jihar ogun batun da ya jawo muhawara a majalisun tarayyar najeriya ɗan majalisar wakilai dr shehu wamban koko mai wakiltar mazaɓar koko na jihar kebbi a tarayyar tarayyar Najeriya ya bayyana cewa an yi awa hudu ana tattaunawa abun har zafi a cikin zauren majalisa saboda kudurin da Honorable Rotimi a jihar Lagos ya kawo a majalisa akan abubuwan da suke faruwa a kasan na na fyaɗe da kuma rashin bincike da 'yan sanda suke yi saboda a tabbatar da wanda suke faɗin aikata wani lokaci ya je kotu akan watsar da abu ana jan hankalin inspector general of police na kasa da ya gaugawa ya buɗe ofisoshi ofisoshin 'yan sanda na kasa kuma a sa mata 'yan sanda su shugabanci wannan sashi na bincike akan fyaɗe akwai wanda ya kawo kudurin cewa duk wanda aka kama ya yi fyaɗe akan yariya yar shekara uku ko shekara hudu a dandake shi iyayen mu mata suna jin kunya su je su kai kara wurin yan sanda su ce an yi wa wanci fyaɗe ko ayi wani dalili kuma za a ce wannan yariya idan aka tona mata asiri ba da samun miji ba a wani bangare kuwa gwamna mai malabu ne na jihar yobe cewa ya sai maganganu na fyaɗe da sauransu wannan abin da ya shafi duniya ne baki daya dole al'umma su tashi su farga kowa da ya zama da ruwansa a cikin wannan al'amari a kare mutuncin mata a kare mutuncin yaya mata su ga cewar ba a yi watsi da su ba a ga cewa umomi kuma a yi dokoki da zai kare martaba na yaya mata da sauransu. Maryam wata 'yar shekara hudu kenan wanda ake zargin malamin makarantarta ya yi mata fyaɗe. Mahaifiyar yarinya yan shekara hudu da aka yi wa fyaɗe kenan tana cikin damuwa. A ranar Alhamis ne dai 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi watsi da ƙudurin neman a daddage duk wanda ya yi wa yarinya karama fyaɗe inda wasu 'yan majalisa suka amince a koma yin amfani da gundarin dokar ɗaurin rai da rai. Da ƙarshe dai Sheikh Nasir Falaki ya yi bayani akan hukuncin da addinin Islama ya tanadar ga duk wanda ya aikata fyaɗe da haka. Shi fyaɗe babban abin bakin ciki ne wanda addinin Musulunci ya hana don mutum ya kasance ya taɓa yin aure to an tabbatar da hukuncin da yake kansa shine za a raba shi da rayuwarsa wanda ko ba su taɓa yin aure ba hukuncin da addini ya bada shine za a yi musu bulala shine na je kaka gyara halinka halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to ubangiji allah ya kyauta masu sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu ta kafafen sadarwar yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin coronavirus bata bayyana ba kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani kamfanin jiragen saman american airlines da kuma united airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100 shi ma delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata a 'yan watanni da suka wuce ba mu yi mafarkin cewa delta zai koma karami ba amma yanzu shine hali da muka tsinci kanmu a ciki in ji shugaban kamfanin delta aid bastian a wani jawabi da ya aike wa ma'aikatarsa wannan matakan ba abin mamaki ba ne in ji wani masanin sha'anin sufuri cliff winston na cibiyar nazarin brookings ya ce musan da cewa ayyukan kamfanonin jiragen saman shine amfani da kudadensu ta yadda ya kamata lallai jiragen ba su aiki zuwa inda suka saba kaiwa kanan ayyukansu ya ragu ainun a don haka ba su da bukatan ma'aikata masu yawa a cewar Winston. yayin da aka fara ɗage dokokin hana zirga-zirga ta dakile annobar masana sun ce farfadowar kamfanonin jiragen sama zai dogara ne akan dalilai da dama musamman amincewar fasinjoji su shiga jiragen a ƙarshe masu zanga-zanga a mexico sun yi aron gama da 'yan sanda da yammacin jiya alhamis akan mutuwar wani mutum mai shekaru 30 a duniya sa'o'i kalilan bayan 'yan sanda sun kama shi bisa laifin shiga cikin jama'a ba tare da abin rufe huska ba hoton bidiyon ya nuna masu zanga-zanga a birnin guadalajara suna kutsawa a cikin kofar fadar gwamnati yayin da wasu ke cinnawa motocin 'yan sanda wuta 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kulake domin tare masu zanga-zangar bidiyon da ya fito a ranar laraba 4 ga watan mayu an ga 'yan sandan sun kama giovanni lopez kana suna takura shi ya shiga motar 'yan sandan yayin da masu wucewa ke ba sa kuri su sake shi zanga-zangar kinjinin ayyukan 'yan sanda a mexico ta biyo bayan wata zanga-zangar mako guda ne da ake gudanarwa a faɗin amurka akan kisar da 'yan sanda suka yi wa george floyd a birnin minneapolis a jihar minnesota. labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. Daga batun da ya fi cima al'umma tuwo a ƙwarya na fyaɗe sai na tsaro wanda illolin da matsalolin rashin tsaro suka haifar a arewacin Najeriya matsaloli ne masu buƙatar kulawar gaggawa. domin magance mawuyacin halin rayuwa da kunci da jama'a suka tsanci kansu a ciki. Haka ma magance su zai taimaka wajen kare al'umma daga fadawa cikin wani mummunan hali na gaba. Daga Sokoto wakilinmu Muhammad Nasir ya duba muna yanayin da al'umma da suka fada cikin wannan halin suka tsanci kansu a arewacin Najeriya. a 'yan watannin da suka gabata a jihohin arewacin najeriya sun fuskanci tashi-tashi hankula sanadiyar ayyukan ta'addanci kama daga hare-haren 'yan ta'adda satar mutane domin neman kuɗin fansa faɗan kabilanci satar shanu da dai makamantansu matsalolin da waɗannan ɗauka suka haifar suna da wayar magani bisa ga la'akari da yawan hasarorin da aka tafka misali anan jihar sokoto da ke cikin yankin arewa maso yamma kananan hukumomi guda takwas da ke gabacin sokoto su sun fuskanci wannan matsalar alhaji aliyu sakarafin ɗan ta sakko ya ce a gundumar sa kaɗai yan bindiga su hallaka mutane sama da ɗari biyu halin da ake ciki yanzu dai gabacin sokoto karamar hukumar mulki ta gwarayo da raba komai ya lalace don bisa ga tsakani da allah yanzu wanda bai da abincin da zai ci gobe cikin wannan yanki shi a da yawa kai kari da karau duk da itacen da muka dogara gare su mutanenmu suna taya suna saro itace sai da an ka samu su na sanke gare su barayi sun ka hana mu shiga daji don mu samu itacen babu abinci kuma noma ya lalace galama uku ga na noma dukkan da agaran guda goma sha bakwai ban san ƙauye guda da aka sa uku na noma ba halin da ake ciki ina da maye yanzu ya ɗari biyar ƙanana waɗanda ba su da za su ci abinci ba ina da zaura ta ɗari uku wadda ba ta san mijin da za ta armi ba to shi wani hali na za a bari mutane su ishaq dan galadima shine hakimin ƙauyen tsamaye a ƙaramin hukumar mulkin sabon birni ya ce hare-haren 'yan ta'adda sun bar jama'ar yankinsa a cikin kunci waɗanga manya kusan da an haka ne ya bayan jikoki ma suna da tattaɓa kunnai Eh, kamar shi alhaji ammani da alhaji ali kowane yana da tattakun ne baya gare shi ba ma jikoki ba kuma an ka zo an kashe su kamar shi alhaji ammani yana da ya kai kusan talatin sun kowa marayu da allah ɗaya ke kula da su haka nan sai dai gwamnatin jiha ta ce za ta taimaka ma waɗanda abin ya shafa akan haka ne ta sa aka je aka yi kiyasi a makon da ya gabata na hasarar da aka samu alhaji zubairu magaji albadau shine mai ba gwamna shawara na musamman na hukumar da agajin gaugawa insha allah ina tabbatar sama mutanen da annan wannan lokal gamman ta sabon birni birni duk inda abun ga ya faru insha Allah gwamnati zai taimaka a yankin arewa ta tsakiya jihar Neja na daga cikin jihohin da suka fuskanci waɗannan tashi-tashi hankula sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda Jibril Abdullahi Alawa shine tafidan Alawa a yankin Shiroro kuma yana daya daga cikin jama'ar da suka ɗaɗani zafin ayyukan ta'addancin abin da ya fi taɓa ni sosai ka gano na farko sarkin Alawa da suka kashe ana gobe sallah wanda shi yana matsayin mahaifi ne a wurina a gaskiya wannan bala'in ya sa mu cikin halin ha'ula'i sosai balle yanzu nan da damina ta kawo da mutanen mu babu dama mu je gona a je a yi noma yanzu gaba ɗaya mafi akasari mutanen mu a ce suna nan duka a idp kowa an tattaru a primary school ana ɗauka abinci ana ciyar da mu da shi ai ko san al'amarin ya zama yadda ya zama har wa yau a yankin arewa ta gabas rahotanni sun nuna cewa an samu waɗannan matsalolin a jihohin taraba adamawa borno da yobe kuma waɗanda waɗannan ayyukan suka shafa har yanzu suna ci gaba da sharaɗaɗi akan waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto najeriya to allah ya sa wannan ya kai ga kunnen mahukunta baya ga batun tsaro sai na lafiya wanda tun bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga a najeriya mahukunta ke shata wasu ka'idoji yadda jama'a za su ci gaba da gudanar da al'amuransu. Hassan Maina Kaina ya nazarci wannan sharuɗan. biyo bayan sassauta dokar kulle da kuma buɗe wuraren ibadu a nan babban birnin tarayya Abuja. mahukuntan birnin sun gindaya wasu jerin ka'idoji da sharuɗoɗi da dole sai an cika su kafin a bubbuɗe waɗannan wuraren ibadu kamar samar da ruwan wanke hannu mai gudana da kuma man kashe ƙwayoyin cuta wato hand sanitizer kowa ya sanya takunkumi a fuska ba da tazara yayin ibada takaita lokutan ibadar da dai sauran sharuɗa. To sai dai kuma ana buɗe wuraren ibadun ne a daidai lokacin da cutar corona ke ci gaba da ƙara yaduwa. To ko menene hanzar mahukunta na babban birnin tarayya akan wannan? Malam Abubakar Sani shine kakakin ministan Abuja. Wato bude wuraren ibada da hukumomin birnin tarayya suka yi ba yana nuni da cewa gwamnati ta gamsu ba ne da halin da ake ciki na yaduwan wannan cuta na COVID-19 a nan birnin tarayya. Har yanzu shi wannan cuta yana yaduwa kamar yadda ma kake gani daga kididdigan da ake ta samu a cikin 'yan kwanakin bayan nan za ga cewa abin karuwa yake the to amma bayan shawarwari da aka yi da manyan likitoci da kuma manyan jami'ai wanda suke kula da wannan yaƙi da wannan cuta suka zayyana ƙa'idojin da suke ganin idan har wuraren ibada wato masallatai da coci-coci suka kula da waɗannan ƙa'idoji to ana sa ran za a iya takaita yaɗuwar wannan cuta a waɗannan wuraren ibada. Na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin addinai a nan birnin Abuja. Sunana Imam Mujahid Amin bin Abdulrahman babu shakka hukuma ta FCT ta buɗe masallatai da churches kuma bisa waɗansu dokoki da wasu ka'idoji. A batun wanke hannu, tsafta, tsaftace wuri da kuma lura akan sauran ko kuma ɗaukan temperature da sauransu duk waɗannan ba su yi karo da ababen addini musulunci ba balma kafin COVID-19 musulunci dama ya karantar da wannan don abubuwa ne na nagarta abubuwa ne masu kyau. To babu shakka mu mun complying mun ah, rike waɗannan dokoki ba. Reverend Dr. kudada dada ina lura da ekwa garkini za mu yi ma allah godiya ne dama san an hana yin da gaba daya sai dai a yi a gidaje amma yanzu da yake aka ba da dama cewa a yi kuma aka sa kaidodi zai zama karamin abu ne yanzu tunda idan allah ya sa aka bi doka abinda gwamnati ta ce mai wa nan gaba ma za ka ga abinda dama ce a yi ma ba sai ya zama a sake yin shi kuma ba an ga bukata ta biya so mu dai za mu karfafa jama'a yi kokari a yi biyayya domin da yake ana kokarin a ga an ceci rai ne. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda masu ibada za su bi waɗannan ka'idoji da sharuɗin da mahukunta suka gindaya masu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Masu sauraro kada dai kumanta kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kai tsaye daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan ƙurar da mutuwar George Floyd ta tayar. wato ba amurken nan baka fata dan asalin afirka da yawan dan sanda farar fata ya danna wuyansa da gwiwarsa ya kuma mutu daga baya sunana mahmud lalu wa al'amura dai sun ɗallafa a nan amurka bayan da kwashe mako guda ana zanga-zanga nuna fushin mutuwar george floyd baka fatan nan da ya rasa ransa bayan da wani dan sanda farar fata mai suna derek chauvin idan ne mai wuya da gwiwa har na kusan tsawon minti tara a birnin minneapolis da ke jihar minnesota wasu na danganta lafawar lamarin da matakin baya-bayan nan da hukumomi suka dauka na sauya tuhumar da ake wa dan sandan tare da haɗa sauran abokan aikinsa uku cikin tuhumar a da dai ana tuhumar shi ne da laifin kisan kai a mataki na uku amma yanzu an mayar da shi zuwa mataki na biyu dangane da wani al'amari na tattauna da farfesa yusuf alasan malamin jami'a a jihar florida da ke nan amurka na kuma fara ne da tambayar shi yadda ke kallon wani al'amari a wannan kashe-kashe na bakake da 'yan sanda suke ko kuma hukuma take yi ko masu kaki suke yi gaskiya shi ma ba wani bane sabo an daɗe ana yi kuma an sha magana an yi maganganu iri-iri an yi tawaye iri-iri amma wannan gaskiya shi ya fi kamar zance wato ƙasa gaba ɗaya da suka taru a kai ake kokawa don ka duba wannan zanga-zangar da ta zoma da ake yi akwai farare da yawa a ciki har ma da 'yan sandan masu kaki duka da farare da bakake da suka goyi bayan wannan abu. Wato da ba a gani hakan kenan a sauran waɗanda suka faru a baya. A ana gani ba ba a gani ba ina jin wato tura ce take bango da kowa yana ɗan shakka mun kana ɗan eh, kakin baya so ya fito fili karare ya faɗa saboda yana ganin kamar zai zama saniyar waye ko kuma a zai rasa aikinsa ko makamancin wannan to amma yanzu saboda gaskiya abin ya yi yawa kuma yana damun kowa da fari da baki to shine ina ganin abin kowa ya ci a kansa amma yanzu ya fi tasiri mm. to abin la'akari shine wannan tasiri da ya yi menene zai faru ko zai wakana tunda yanzu dai waɗannan 'yan sanda dukkaninsu za a gurfanar da su a kotu kuma sai abin da kotu ta yanke hukunci. a Profesor idan makalli wani al'amari a dunkule na kisan bagaken fata da ake zargin 'yan sanda na yi a nan amurka wasu kan ce idan bera na da sata da doma na da wari wato suna zargin cewa su ma bukaken fatan na da nasu laifukan kamar ya ka kalli masu irin wannan ikirari eh gaskiya ce dama ai wato babu eh, ba da za a ci dama komai wato abu fari ne kan ko kuma baki ne kirin dole ya dama kowa za ka ga da irin halinsa amma a gaskiya ka duba daga wannan abin da aka zargi shi George Floyd ai ba wani abu ne da ya taka kara ya karya ba kuma bai abin da aka yi masa gaskiya bai dace ba ya tun da kowa ya yi kana na ga da farko lokacin da aka tsaye da shi a mota aka fito da shi aka sa masa ankwa da har lokacin da aka zo aka danne shi kaga bai ki wato ko kuma bai yi zage-zage ko rashin kunya irin waɗanda kamar yawancin bakaken ƙasar nan suka saba ba to kaga wannan wani abu ne daban amma akan sami akasarin su za su yi ta hayaniya iri-iri a ta zage-zage da cin mutuncin ɗan sanda da ko yan sanda da sauransu har ta kai din ga irin waɗannan abubuwan da aka yi musu to kaga wannan wani abu ne wanda yake sai a filin siyasa sai a danka sai a majalisa ko majalisu daga na jihohi zuwa ta kasa gaba daya ina nufin house of representatives da eh, kuma majalisar dattijai eh, baka ganin kuma kamar tun da ka shigo da batun siyasa ta hanyar da za a iya soya wannan al'amari ba su da rinjaye su bakakin fatan da har za a iya samun wannan sauyi da ake muradi eh, ba su da shi to shi nake son ce maka wannan abu ne yanzu da ya kamata su farga Eh, gaskiya wannan kamar zan ce fargar jaji ce wannan abu ya daɗe yana faruwa ya fi shekara ɗari bakake suna neman yanci da ka duba da kan su Malcolm X da aka kashe zuwa su Martin Luther King da dai sauran shugabannin bakake wanda suke tsayawa tsayin daka su ga cewa bakin kasar nan ya sami yanci daidai gwargwado kuma yadda ya kamata hmm. kuma akwai su eh, ragowar irin waɗannan tsari su eh, ah, ah, da suke irin su John Lewis da irin su kwanan nan mr clever hmm. a yana ɗaya daga cikin wanda suka yi abin nan suke cin wuriyar wannan abin nan zance na shugabanci na bakake na ƙasar nan hmm. zamanin martin luther king har suka samu dama suka shiga siyasa suka zo suka zama abin da suka zama to hmm. su menene abin yi nan gaba yaya za a yi canja al'amura wanda suke na yanzu da suke kawo irin wannan kuma za su ci gaba da kawo idan aka ci gaba da tsayawa inda ake yanzu za irin wannan za ta kuma faruwa ba so da yawa su bi ba a kuma garuruwa da jihohi da yawa na kasan nan mm. amma abin bayani shine nake faɗa cewa mai shugabannin bakake eskwai wanda ba ma irin wanda suke cikin siyasa za su yi ko kuma mai bakaken kasan nan za su yi mm. wanda za su canja al'amarin mm. so na farko ni a gani na To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da Farfesa Yusuf Alasan yake ganin idan aka bi za a iya kawo ƙarshen wannan matsala da kici ta cinyewa wacce take kaiwa ga bukakin fata na rasa rayukansa hannun jami'an tsaro. Sannan za ku ji shin kuwa lamuran da suka yi ta faruwa a nan Amurka 'yan makonnin nan ko za su iya yin tasiri kan zaben shugaban ƙasar da ke tafe? Kafin nan a madadin Farfesa Yusuf Alasan da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin. ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. Yana cewa Hakika muna Allah wadai da harin ta'addanci da 'yan bindiga suka kai a wasu sassan jihar ta Zamfara. Wannan koma baya ne ga sulhun da gwamnatin jihar ta kulla da su. Don haka muna kira ga hukumomi da su sake waiwayan wannan sulhu da suka kulla da 'yan bindigar. Sako na gaba ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau. Yana cewa tabbas ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta ƙara ƙaimi wajen gano masu sarika noƙi a jihar. domin gujewa zaman lafiya da wasu barayin daji suke kashe jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga gagarzali Kabir Lolo daga Saudiya tare da Abubakar Salisu a Rikime 'yan kishin talaka suna cewa Salam VOA Hausa. Muna shawartar gwamnatin Najeriya da ta raba kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasa Sani Abacha ya yi sama da faɗi da su ga talakawa domin su suka fi kowa buƙatar amfani da kuɗaɗen nan a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus. Allah ya kawo mana ɗauki baki ɗaya amin. Sai wani saƙon haɗin gwiwan daga Isa bakaniken waya Saddam tare da Muhammad malaminta mai ɗinki zuru da Abubakar Abdullahi Gwandu da Muhammad Fullo Kebbi suka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara. da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo akan waɗannan 'yan ta'adda da suke nema su kassara al'ummar jihar zamfara baki ɗaya. daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana da umman zaman lafiya a jihar Zamfara da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya amin. Sai saƙo na ƙarshe da ya fito daga Ciroma mai turare Dumjiya jihar da magaran a Nijar. Yana cewa salam muryar Amurka Hakika yunkurin gwamnatin ƙasa ta Nijar na ƙarawa takin zamani farashi daidai da lokacin da al'umma ke shirye-shiryen fara noma. Tabbas abin kaico ne matuƙa ya kamata gwamnati ta sake nazari a kai. A gaida Aisha Sule da waɗannan wasiƙun naku. Daga nan sai mu je ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice. ba fuskan neman adalci ga george floyd bakar fatan amurka da 'yan sanda suka kashe shi a minneapolis ta ci gaba a fadin amurka da yammacin jiya alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba an gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya alhamis ciki hadda birnin new york inda masu zanga-zangar kisan floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma an yi bukin tunawa da george floyd da safiyar jiya alhamis a matsayinsa na jajirtaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi inda dan rajin kare hakkin bil'adama na reverend al shaftin ya ja hankalin amurkawa game da kisan da farin fata dan sandan nan ya yi wa floyd lokacin da ya ɗora korin takobinsa akan wuyan fulon yana cewa baya iya huci. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zangon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu an jima kaɗan cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe takwas kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. godiya ta musamman ga abokin aikin nawa baba yakubu makeri da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratian ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe bis salam